Masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye a shafin mu na Instagram muna muku maraba lale da wato shiri na musamman wanda ya zo mana bakatatan dole kuma muka ga ya kamata a ce mun wato juna muku domin ku saurare mu kuma ku kalle mu kai tsaye. a yau ce ranar da ake wato gudanar da majalisar ɗinkin duniya ƙarƙashin hukumar lafiya ta duniya WHO ta keɓe ranar 17 ga watan Nuwamba a matsayin ranar yaƙi da ciwon wato dajin mahaifa wacce ake kira da cervical cancer a turance. Akan haka ne muka samu bakuncin wato ƙwararriyar likita wacce ta gwanince kuma take bincike take nazari a ƙasar Afirka ta kudu akan yanda ake yaƙi da wannan ciwo da mata suke fama da shi da yawa daga cikin mata ba su san ma menene ke damun su a mahaifarsu ba tunda ciwo ne ke fara kankani da kuma daga bisani kuma sai ya koma babba to akan haka ne muka samu bakuncin Dr. Rakiya Sa'idu wacce ƙwararriyar likita ce 'yar asalin Najeriya kuma kun san abin mamaki 'yar asalin jihar Kano 'yar unguwar Jakara wacce yanzu ta zama babban likita a kasar afirka ta kudu take nazari akan yadda mata za su yaki kansu da wannan cuta ta dajin mama kuma ganganin rudu ba labaran mu sai kafin miyar yado sannan mu faɗawa sannan mu faɗawa sannan mu faɗawa duniya mu kurɗo shafukan mu kuma ko a kwamfuta ko ko sai ku sai to ta da radio mun murdo Muna miki marhaban lale da ta rakiya. <laughs> Masha Allah. To, a dama tuni masu kallon mu na riga na musu shimfiɗa likita akan abin da za su yi abin da ya sa wannan maudu'i duk da dai shiri ne wanda ya taso mana dole mu yi shi kasancewar hukumar lafiya ta duniya WHO ta keɓe ranar 17 ga watan Disambar kowace shekara a matsayin ranar yaƙi da ci masu ciwon wannan na wato shi sabukar kansa da ake kira da dajin bakin haifa. um, masu sauraro za su so da na riga na gaya musu cewa yar gida ake yi <laughs> amma yaya sunan ne ya sama kike wannan nazari na shi wato a yaƙi da bakin mahaifa na dajin bakin mahaifa. To, um, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Um, sunana Rakiya, Rakiya Sa'idu sunana, um, Rakiya Sa'idu Bala. Kuma ni haifaffiyar Kano ce a Jakara. Uh, kuma dukan mu da mu da ƙannena duka kowa na nan Kano to uh, amma ni uh, da muka yi aikin likitan ni na kwarance a harkar da ta shafi mata. Eh, ta tafi kula da mata to kuma a harkar kula da matar sai zama ina da sha'awa a harkar kansa eh, actually asali ma dai marigayi eh, dr dutse shi ne ya fara irin wato abdulhamid dutse eh abdulhamid dutse allah ya ji kanshi allah ya masa rahama isa eh eh to shi ne ya fara nuna min sha'awar harkar da ta shafi kansa sanda na yi sanda na yi um, aiki da shi eh, ina gama eh, makarantar eh, medical school to da shi na fara aiki kafin in tafi bautar ƙasa to daga nan na samu wannan son um, abin da ya shafi harkar daji to kuma da na ya zama na yi kware a harkar mata sai na ɗauki wannan ɓangaren to shi yasa nake kuma ɓangare ne mai mahimmanci sosai ga mata shi yasa nake wannan ɓangaren. Mm. To da yake yau rana ce da ita da Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarƙashin Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta keɓe wannan rana don yaƙi da masu ɗauke da wannan ciwo ta yadda za a sama musu magani a samu musu mafita su san matsayinsu a gudun kada mu rasa su a cikin al'umma. Shin me yake haddasa wannan ciwo na bakin mahaifa wato na dajin mahaifa da aka fi sani da cervical cancer? Eh. To eh, ita kuma wannan rana banda ma an keɓe ta kuma babban rana ce saboda a shekarar 2018 eh, shi shugaban kungiyar lafiya ta duniya ya ce a duniya ya kamata mu gane cewa kansar bakin mahaifa kansa ce da ba lalle zama muna da ita ba in dai muka mai da hankali kansa ce da za a iya kawar da ita gaba ɗaya. To yau an keɓe ranar yau saboda ana so a yi babban gagarumin campaign na yadda kowace ƙasa za ta shiga ita ma. Eh gangami hmm. za a yi saboda kowace ƙasa da mutane su shiga. To ita wannan cuta a gaskiya dama a mata mata fi damuwar mu mata da suke kama ƙasashen Afirka. Saboda cuta ce wadda ta fi shafin mata marasa hali. kuma waɗanda ba sa samun um, um, um, ba zuwa asibiti a kan kari ko kuma akwai asibiti amma ba kayan aiki ko kuma ba kayan aiki kuma ba ma waɗanda suka kware a kan hanyar to ita wannan cuta ɗin akwai kowa ya san cewa akwai mahaifa inda mace take ɗaukar jariri har wata tara to wannan bakin mahaifar shi ne yake kamuwa da wannan cuta dajin ya kama ta to kuma alhamdulillah sai ta zama yawancin za ki ga yawancin cutar daji ba a san me yake kawo ta ba amma ita wannan cutar yanzu an fahimci cewa akwai wata kwayar cuta da ake kira human papilloma virus gaskiya ba shi da suna da hausa to wannan wannan kwayar cutar an gano cewa ita take jan wannan ciwon na bakin mahaifar so um, shi yasa kuma an san yadda za a yi a magance shi kamar bacteria virus eh kamar kamar mhm. eh, virus ne shi kamar yadda ake tazancen zancen covid virus din nan da hiv virus to shi ma virus ne mhm. eh, eh to an gano cewa shi ne abin da yake asalin abin da yake jan wannan ciwon eh, ciwon kansa ta bakin mahaifa to shi wannan virus din a gaskiya din virus ne da yawanci duk kowa maza da mata duk muna dauke da wannan um, um, virus din to amma sai ya zama a cikin mata a cikin maza har a cikin mata mata har a cikin mazan ma akwai wanda nasu yake iya juyawa ya kasance ya jawo wannan cuta ta daji na bakin mahaifa a maza kuma yakan ja daji na na um, uh, na um, kamar a maza da mata na dubura da na waɗansu dai area na mazakutar su koko Eh, eh, eh na maza kutar su duka duk ban wannan area to duka yana ja amma yawancin illarsa ya fi wa mata illarsa shi yasa aka damu da a taimaka ma na gurin matan dan yanzu in kin dauka a duk duniya gaba daya eh, a nan kamar mu a nan Afirka kuma a Najeriya ma kansar banda kansar nono kansar mahaifa ita ce ta biyu wadda take matan mu suke kamuwa da ita to kuma gurin kisa ma tafi kansar nono kisa kashe mata tana kashe mata sosai a nan wurin mu eh, kamar tana kisan farar daya eh, a ba ba farar daya take yi ba dan abu ne mm. to kin ga dama ita dadin ma wannan eh, ba zan ce dadi ba dai amma abin da sa kansa take da mahimmanci shine idan mace ta kamu da wannan virus din zai zama tana da virus din za a iya shekara goma ko shekara goma sha biyar kafin ya zama kansa kafin ya zama dajin to wannan tsakatsakin a lokacin ne za a iya samun eh, mace mai alamata kuma a yi maganin abin kafin ya zama ya zama dajin to matsalar ma'anan shine matanmu ma ba su san ma da wannan abin ba balle a ce za a je a duba asibiti har idan an ga cewa akwai ya fara canzawa bakin mahaifar har a yi mishi magani in gane to matsalar mu kenan Yau wato su a kasashen kasashen turai tun kamar shekara kusan hamsin kenan da ya wuce kusan sittin ma mm. akwai test test da suke yi test ɗin nan sunan shi mm. pap smear mata ta kan je wurin likita sai a duba ta wannan bakin mahaifa a dan ɗauki wani abu da kadan wani ɗan ruwa kaɗan daga wurin sai a je a duba to wannan ruwan zai mm. zai nuna wa zai nuna cewa a to akwai fa wannan cuta ta fara shiga za a iya eh, za a iya maganin ta kafin ta zama daji to ah. saboda yin wannan su duk matan su kowace mace a can ƙasa su suna yi to tunda suna yi kuwa kin ga ana samun ta kafin ta zama daji ko kuma idan ta fara zama daji duk za a same ta dai da wuri a maganin ta sai kiga an warkar to amma mu ba a samu sai ta zama kansa kansar mata yi nisa yadda babu yanda za a yi sannan um, uh, matan mu suke zuwa likita gwari-gwari um, masu mu za su zo su ji Eh, shi kamar wannan na bakin mahaifar kamar fara ike yi daga irin wannan cututtuka da ake ɗauka daga banɗaki ne ko ko dai ciwo ne da ake samu daga mace zuwa namiji ake ɗauka ko ko dai kaikayi mace take ji wani irin alamomi take yake fara da shi kafin ma a kai ga irin a ce bari a je a yi gwaji. To a gaskiya ba eh, alamomin saki. Eh, so da farko ba shi da alama kwata-kwata. Na eh, farko dai ba a samu a banɗaki. abu ne da ya zama namiji ne zai eh, eh, wurin saduwa ake samu so ba a samu a banɗaki na farko eh, saduwar mace da namiji mace da hmm. namiji eh tana ake samun ake samu wannan um, cutar sannan kuma um, da farko ba ta da alama to shi yasa kasashen hmm. da suke yin wannan abin suna yin shi ne sai su ce to tun daga ya mace ta shekara kamar shekara talatin duk shekara uku mm. ko shekara biyar sai ta je a duba don a tabbatar komai lafiya lo saboda ba za ki san akwai ba kuma har ya zama har in ya zama cutar kansa ma ba a sannan akwai sai ta yi nisa ta kai ta kai wani matsayi babba sannan za a gane to idan ta kai matsayi babba shine shi ma kuma ba kaikai za a samu mace sai ta ga cewa ba lokacin al'ada ba tana dan jini ko kuma ta irin mata mace babba wadda ta riga ta gama al'ada sai ta dan jini ya fito ko kuma ya zama idan mace ta sadu da namiji in an gama sai kuma ta ga jini to duk wannan alamomi ne da zai ce to akwai wani matsala a nan ya kamata a je a duba to amma gaskiya ba lokacin da wannan matsalar suka zo cutar ta riga ta yi nisa ta kai wani matsayi wanda kuma ba za a kafin ta yi nisan me farko farkon alamominta ba ta da alama ba ta da alama to shi yasa ma ake ake son matan su rika zuwa so shi wannan gwaji da ake yi ba ana duba mata wanda suka lafiya su kalau kawai yanzu ke da kike kawai ki je a duba ki kenan. saboda a wannan lokacin lafiya ki kalau ba za ki san da wani abu ba kwata-kwata shine matsalar shi To, eh. bayan um, alamominsa daga wani shekaru zuwa wani shekaru ne yawancin ake eh, samun wannan ciwo. Yawa. Shi wannan ciwo mata da suke dauke da eh. wannan ciwo daga wani shekara zuwa wani shekara ne. To yawanci akan samu mata um, akwai akwai kashi biyu mata kashi biyu da ya fi damuwa waɗanda suka fi irin shekara arba'in shekara arba'in zuwa shekara hamsin hamsin da biyar. sai kuma a tsofaffin mata wanda suka fi shekara 60 akan samu mm. to um, eh, amma da saboda yanzu akwai shi yasa um, ake cewa mata daga in sun shekara tsakanin shekara 25 zuwa shekara 30 sai su fara mm. zuwa ana duba bakin mahaifar idan akwai za a samu abin da ya sa ba a yi wa mata waɗanda ba su kai shekara wanda ba su kai shekara talatin ba saboda yawancin aka duba su in to Eh, bari da miki bayani sosai shine cewa test test ɗin da ake na dubawa akwai test ɗin da aka fito da ita yanzu wanda idan aka duba ana ana ganin wannan kwayar cutar da ba ido wannan test din amma yanzu akwai ta to amma yawancin mata da suke kana yara yan um, shekara zuwa talatin din idan ka duba za ka samu wannan kwayar cutar to amma idan ka same ta a mace wadda ta fi shekara talatin zuwa sama to shine za eh, cutar za ta iya zama illa a gare ta saboda dama yawancin mata dai gaskiya abin shine duk yawancin mu mata in kika dauka mm. kashi 80 zuwa in kika dauki mace guda goma mace guda takwas za ta samu wannan kwayar cuta amma garkuwar jikinta za ta taimaka ta kore wannan cutar to amma akwai matan waɗanda garkuwar jikinsu ba ta iya kore wannan cutar kuma ya fi yawa a mata wanda suka wuce shekara talatin to idan wannan ta cutar ta tsaya ta daɗe to shine har za ta canza yadda bakin mahaifar yake har ta mai da shi eh, ya zama daji shi kenan sai kuma a shiga matsala. Mm. Ah, mm. To misali yanzu a ah, likita mm. kin bayyana cewa ƙasashe musamman ma mutane matan da suke yankunan karkara su suka fi kamuwa da wannan ciwo. Muka danganta da rashin ilimi sanin rashin sanin muhimmancin ah, kula da kiwon lafiya duka da kuma talauci duk ya asasa kuma ya sababa wannan abu. Eh. Kina ganin misali yanzu idan da za a ce za a je a samar da wato cibiyoyin kiwon lafiya a wannan yankunan a ce matan nan su fita su je su yi wannan gwajin domin su san matsayinsu domin eh, na lura ciwo ne wanda kin gani yake buƙatar a yi gwaji ka san matsayinka ba wai ciwo ne da mm. ina jinsa sa ba zan je in mm. kwanta likita ya duba ni a'a kawai gwaji ake so ki san matsayinka kuma wannan gwajin ma a wani wato karance karance ko in ce bani irin namu na duba an ce in kika gwaji sau ɗaya sau biyu bayan shekara uku ake son ki sake wani mm. ya kike gani ya kamata a dinga yau matan karkarar nan saboda yawanci ciwon nan ya farafka su mm. to um, kin san da yake an samu ci gaba sosai a duniya shi kan shi wannan mm. virus yanzu an yi mishi akwai mm. rigakafinta ta shi ta wannan virus din akwai rigakafinta. ita kuma rigakafinta ana ba ana ba yara ne mata ƙanana wanda basu balaga ba so an fi so a ba yarinya daga mm. tsakanin shekara tara zuwa shekara goma sha biyar sai a bata wannan allura to ita allurar tana kare idan tana kare yarinyar daga samun shi kan shi virus din matan asali To, amma matsalar eh, allura ita tana tana da ɗan tsada. So, eh, amma akwai ƙasashen da suke da um, um, a nan Afirka ɗin ma suna da um, eh, harkar lafiyarsu yana yana tafiya yadda ya kamata suna ba wa yara wannan kamar yanzu a nan Afirka ta kudu tun a shekarar 2013 ko 2014 suka fara yin wannan a duk makarantu za a je duk 'yan mata 'yan shekara tara grade 4 kenan kamar primary 4 ko 5 kenan namu to duk su ake mm. yi wa kuma sun ji shekara za su je su yi so biyu suna ba 'yan mata so biyu idan wani aji ya shigo aji hudun shi ma su za a ba to haka ake yi to banda wannan kuma sai kuma shi wannan wanda ake zuwa a gwaji shi kuma gwaji shi ne mm. na mata waɗanda eh, suka kai shekara 30 su kuma ake musu wannan gwaji ita allura yara ƙananan aka yi bawa saboda zai kare su gaba daya to amma kin ga mace ta shekara talatin ta riga ta um, ta samu ta samu wannan kwayar cuta watakila ma jikinta ya kawar da shi ta kara samun wata to ita sai dai a duba a gani in akwai illa da kwayar cuta ta fara sannan sai a yi maganin ta to um, a gaskiya kamar zan baki misali kamar nan afirka ta kudu tunda nan ma dai afirka ne kin gane tunda ba wai an tafi turai bane ba a nan afirka ne yawanci inda wannan irin wannan shirin Eh, inda irin wannan shiri ya tasiri gwamnati ce take shiga ciki gwamnati za ta sa abin nan a duk kowane lungu-lungun local government a duk kananan ƙananan asibitoci akwai kuma nurses nurses da suka iya ɗaukar wannan eh, yin wannan test idan nurse ta yi test ta ga akwai matsala sai ta tura ta gaba ta je a ga likita a ga eh, kuma ya za a yi da shi mm. haka ake yi kuma ita ma rigakafin yawanci gwamnati ce za ta siya yadda ake rigakafin polio a yi rigakafin TV haka za a yi wannan rigakafi amma kawai shi maimakon jarirai ana ba wa 'yan mata wanda suka shekara tara zuwa shekara goma sha biyar. Mm. so da haka abu ne da dole dole ba abu ne da mutum ɗaya gaskiya zai iya ba abu ne da gwamnati za ta shiga kuma ta nuna sha'awa a kai don matsalar mu yanzu shine yawancin gwamnatoci ba su na da sha'awar ba su san shi ba ba su da sha'awa saboda yawanci ya fi samun mutane marasa hali. su kuma idan ya same su za su ɗauki iyalansu a tafi ƙasar waje a je a nemi magani amma wanda yake nan ba yanda zai yi kuma cuta ce wadda idan ta samu mutum duk abin da yake da shi wallahi sai ya kare. kuma a zo ba a ba a samu sauki ba mm. To misali yanzu wani hanyoyi ake bi domin kare mata daga kamuwa wannan ciwo ba wai na yankunan karkara ba kamar yanzu eh. imu imu za ki gani yanzu in kika je asibiti misali in mata suka haihu sai a ce za a musu gwajin wannan pap smear da ke faɗa ko mm. kuma ki ga yara ma yan shekaru da suka data daga shekara sha biyu sha uku sha hudu sai kiga iyayen sun ce sun kasa za su yi musu pap smear din nan har ina mamakin cewa sun kai kuwa sai kuma ki ga wasu likitocin su ce a ina ba yanzu ya kamata a yi wannan ba mm. ai kaza kaza sai ma wasu ce sai bayan haihuwa to raɗe raɗi ne yau kuma ga wuri ga waina ga ki likita kwararriya wacce ke bincike a kai ki tantance wa masu sauraro shin ya abin yake Yawwa, so shi wannan gwaji na farko da na ce ita allura ta rigakafi ita ce za a wa yara 'yan shekara tara zuwa shekara goma sha biyar an fi so a yi ta kafin yarinya ta fara saduwa da namiji haka ake son wannan allura a yi ta So, shi kuma gwajin da za a je gwajin da mata za ta je eh, asibiti ta kwanta a duba wannan muna ba da shawarar daga inda mace ta shekara talatin za ta je asibiti a yi mata wannan pap smear ɗin. Eh, amma yanzu kamar a nan ƙasar da yake akwai hiv da yawa ɗin eh, cutar da take karya garkuwar jiki to saboda da bincike ya nuna cewa mata da suke da hiv ɗin nan sun fi mata marasa hiv saurin kama ita wannan cuta ta dajin mahaifa to ita hiv daga kowane shekara aka samu mace ta sami hiv daga nan za a fare mata wannan testin wannan gwajin so amma idan hmm. mace ba ta da hiv daga shekara talatin za a fare mata wannan gwaji to gwajin hmm. um, yanzu a wanda muke da shi yanzu kamar a najeriya um, ba mu da shiri takamaimai na gwamnati sai dai asibitoci kowa dai zai yi nashi ne kowa yana abin da zai iya amma ya kamata a ce kamar duk shekara uku ko duk shekara biyar sai mace ta ƙara zuwa a ƙara dubawa ko um, an samu wani canji. to amma yanzu kamar a nan yanzu aikin da nake yi binciken da nake a nan ma shine na samun hanyoyi saboda ita wannan pap smear da tsada tana da tsada a mm. gaskiya ban san ko nawa ake yi a Najeriya ba amma na san da tsada kuma shi yasa mu ma da yawa na Afirka suka kasa yin ta su yi wa kowa da kowa kamata yayi abin ya zama cewa kowace mace ta samu ammata to amma yanzu binciken da muke shine muna nemo waɗansu hanyoyi da za a yi wannan gwaji wanda bai yi tsada mm. da yawa ba kuma alhamdulillahi Um, muna cin um, nasara abin kuma muna duba mm. hanyoyin da mace ba za ta je a ce an yi gwaji an ce kuma sai ta dawo daga baya ta karɓi sakamakon gwajin ba a'a a lokacin za a gwada a lokacin za a bata sakamakon idan tana buƙatar a mata wani magani a lokacin za a yi magani. to yanzu mm. abin da muke kokari kenan annan muna idan muka samu yayi a yayi sosai shine kuma dole za mu dawo gida kuma mu zo mu aiwatar da shi a gida wanda ba ta mm. kauye ba za ki ce mata ta miki sintirin zuwa asibiti ba ba za ta zo ba saboda tana da mm. abubuwa da yawa za ta je ta yi ice su ne masu kula da gida to shi yasa muke neman eh, gwaji da zai zama ba shi da tsada gwamnatoci za su iya biya wa mutane su yi su biya mutane su je su yi wannan gwaji kuma a lokacin nan ki yi gwaji a baki sakamakon gwaji kuma a baki a baki magani idan ya danganta a bada. Eh, to da yake ana bikin wannan rana yau ranar wannan ciwo ne. Binciken da kike yi yanzu a ƙasar Afirka ta kudu, me kika gano akan wannan ciwo? To, abin da muka gano shine na farko mata da yawa ba su san kan wannan ba san wannan cutar ba. Um, kamar a nan ƙasar a nan ƙasar Afirka ta kudu suna da ai suna da wuraren yi sosai amma sai kana ta zuwa kana ta tattaro kan matan su don ba su ma sani ba kuma ba su san mahimmancin. abin ba saboda haka ana buƙatar a yi maganar shi mutane su fara fahimta sannan na biyu kuma eh, mata ba su da eh, mata da mace take lafiyar ta kanau ba za ka ce ta zo ta je ta yi test yau ba gaba ta wata shida ko sati shida ta dawo sannan ka bata wani sati shida ta dawo duk kana bata mata lokaci to sannan kuma eh, su a nan ba su da matsalar sai ka biya saboda ba biya ake ba nan kyauta ne gwamnati ce take biya to ba su ma da wannan matsalar amma duk da haka sai ana ta jan hankalin mata ana ta jan hankalin mutane to za ki ga cewa balle kuma mu gurin mu da za a ce sai mace ta biya sannan za ta yi kuma lafiyar ta kalau ka ce sai ta zo ta biya ka san ba za ta zo ba saboda yanzu a cikin marar da ake ciki yanzu cin abinci ma yana gagarin mutane balle ka ce ta je ta yi wata test yawa so um, uh, kuma abin da muka binciko shine akwai test test din kuma mun rike guda daya a hannun mu wadda ita muke ƙara bincikawa idan mu tabbatar cewa mutane a ko'ina za su iya yin wannan test don a samu saukin wannan cuta. To amma eh, babban abin ta kai cin kuma shine idan aka samu mai cutar balle a kama a gurarenmu idan aka samu mace tana da cutar kuma bata kai eh, eh, ta zo asibiti tana da cutar wannan cuta dan ce take buƙatar maganin ta akwai wanda za a iya wa aiki a cire ta amma idan ta kai wani matsayi ba za a iya aiki ba sai dai a ƙone ta to muna da matsalar kayan aikin yin wannan ma kuma idan ka samu akwai shi kuma za ki ga yayi tsada kamar akwai a Ahmed Bello Teaching Hospital na Zaria akwai a Sokoto akwai a Bauchi a nan arewa kenan mm. eh sannan akwai a Abuja akwai a Lagos to amma za ki ga idan mutum an tura shi mata ta zo daga ƙauye ta samu kansa kansa mm. ta yi nisa ka tura ta je te wannan te wannan ai mata wannan magani sai a ce mata kuɗin magani dubu ɗari shida dubu ɗari takwas na za samu wannan kuɗin. Mm. wato da za a dinga samar da shi kyauta da eh. za a dinga zuwa. Mm. Eh, kuma ko ba a samar da shi kyauta ba idan aka samu gwamnati ta shiga ciki aka rage kuɗin yadda da za a biya. To amma an ce ma rigakafi ya fi magani idan kai rigakafin nan kai kai ka ba yara allurar rigakafin mata kuma suka je suka yi duba suka yi gwaji kafin ta zama kansa suka gani aka yi maganinta ai ba za mu a ga wannan da za a ce a ce za a je a kona a kona cutar dajin ba kin gane abin da nake nufi to yanzu shine lokacin da ya kamata mahukuntan mu eh, su fahimta cewa ya kamata su su sa su mai da hankali daman tambayar da zan miki kenan in ce hanyoyin da za a magance ciwon eh. to kinga in kika tashi sai ki dauraya da kira da kuma shawaran da ya kamata ki bawa abin nan wato mahukunta ya eh. za a yi a magance ciwon magance ciwon nan kawai shine yara yara ƙanana daga shekara takwas zuwa shekara goma sha biyar kai har zuwa shekara ashirin kafin su fara mm. saduwa da namiji a musu wannan allura. Eh, hmm. na biyu kuma shine eh, mata da ta kai shekara talatin ta rika zuwa a ne mata gwaji ta je asibiti a mata wannan gwajin eh, hmm. na uku kuma shine idan aka yi gwajin ya zama an samu ita wannan cutar ta fara idan in aka yi sa'a bata fara ba to duk ya fi sauki to idan kuma aka samu ta fara a tura ta gurin likita wanda ya iya wannan aikin saboda matsalar da ke nan sai mata ce ta garari ta ce tana tana samun jini ce ta yawo a tura ta daga nan zuwa can zuwa can ba a kai ga likitan da ya kware ba wanda ya iya to sai a kokari a tura ta gurin likita wanda zai duba wanda ya iya aikin wanda zai ganta kuma a magance ta to wannan abubuwa guda uku su ne abin da kawai za a iya yi a magance wato manya manyan hanyoyin da za a magance su ne manya manyan hanyoyin da za a magance to amma a ƙarƙashin wannan manyan hanyoyin shi ne zancen gwamnati ya shigo duka hanyoyin sai gwamnati ta tallafa kuma kin ga kamar abin da zai dan maka takaici ne, ko da yake a Najeriya mu mutanenmu mu mun fi yawa a yawan mutane amma mun fi Afirka ta kudu nafa fa mun fi ta arziki to amma wallahi yadda abin gashi za ta je ta wannan gwaji ba wanda zai tambaye ta ko kwabo mm. allura kuma za a kai wa yara makaranta duk yaran da suke makarantar gwamnati duk wadda tun daga shekarar 2014 ni yarinya da ta kai grade 4 eh, eh, aji hudu a makarantar gwamnati na primary an mata wannan allura na gwamnati ne dai makarantar makarantun kuɗi ne dai wannan tun da iya suna da kuɗi to su je su sayo ƴaƴansu amma na gwamnati dai an yi to idan kai wannan mata kuma ta sa ta fara samu ta zo asibiti tana neman eh, magani kai mata wannan maganin to ai za ka rage abu <coughs> abin da ya rage yanzu gwamnatocin su mai da hankali su ɗauki abin nan da mahimmanci. Haka. Mm. Kiran da zaki wa gwamnatocin su ne a eh. samar da shi maganin kyauta mm. da wato a dinga bayar da shi kyauta kenan komi. Eh so eh, na farko shi ne wannan rigakafin su tabbatar yara suna samu kuma a kawo ta kyauta. Mm. na farko mm. kenan kamar yadda mace za ta haihu ta je a yi mata dcg a yi wa yaro dcg to haka ya kamata a samar da wannan ita ma kyauta na biyu kuma wannan mm. gwaji ya zama mace kawai za ta ɗauki riga za ta ɗauki jakarta ta shiga asibiti ta ce na zo gwaji a ce to ga inda ake gwaji can ta je a yi mata ba tare da an ce sai ta biya ba a yi mata kyauta mm. sannan idan ta samu cutar kuma za a yi mata magani ita ma ya kamata kuma ko maganin ko ba a yi shi kyauta ba amma a rage kuɗin a taimaka a rage wa mutane kuɗin abin da za su biya. Sakonki na ƙarshe Dakta Rakiya sa'id Bala mm. wace 'yar mm. gida ce amma mm. kuma bincike da yake a kike ta yanzu a Afirka ta kudu muna fatan kada wato su kwace ma gaba ki duk da kin ce zaki zo zaki dawo ki baje kolin wannan binciken da kika kawo domin kika yi domin a warware matsalolin da ake samu a wato sakamakon wannan dajin bakin mahaifar saƙonki da ƙarshe a wannan rana ta yaƙi da masu ɗauki da wannan ciwo na dajin bakin mahaifa da aka fi sani da cervical sa a turanci saƙona na ƙarshe shine mata su farga cewa fa akwai wannan cuta kuma su san cewa cuta ce wadda ba ta mana da sauƙi in ta kama mace kuma mata su san cewa wannan cuta ana iya kare ta kafin ta zama cuta sannan kuma mata su san cewa lafiyarsu tana da mahimmanci saboda eh, kisa ana cewa mata suna mutuwa da yawa gurin haihuwa a wuraren mu. to duk sai kin tsallake wannan kin gama haihuwa kuma sai wannan cuta to ya kamata mu kula ba ciki da kawai za a je wa asibiti ba in ma an gama haihuwa ya kamata a rika zuwa ana dubawa matan mu su kula da mm. wannan kuma kuma za ku yi taimako kuna ƙara yaɗawa don wanda suke jin wanda ba su sani ba yanzu su fara sani sannan kuma ƙarshe shine idan mace ta sa ta ji wani abu ya dame ta duk kankantarsa don Allah don annabi ta kokari ta je asibiti a duba ba lallai kansar mahaifa ba kowace irin kansa ma za ta iya wato zuwa asibiti kan lokaci shi ma ah, wani babban muhimmancin abu ne kowa ya sani da zara abu in ya same ka ka ya ka tafi asibiti eh. Eh, kina ganin a gun mata musamman matan karkara rashin zuwa asibitin nan shi ma yana sabbabawa yawanci ba a zuwa sai kaga ciwo ya cinye mace a cikin wato tana fama da shi ko eh, har gaskiya ne gaskiya ne hmm. sai kuma babban amma babban kira da babban murya kuma wanda muke roƙo shine dan hmm. Allah dan annabi gwamnati ta yi taimako ta taimakawa, ta agaza wa mata ta shiga cikin wannan mm. zance mm. Mm. shi binciken me yake haifar da ciwon shi dajin ba baki mahaifa ko kuma kawai a yi bincike ga baki ɗaya a shawo kai ko a samar da maganin ma da za a mata su eh. dinga warkewa daga ciwon kike nufi? eh duka wallahi duka gaba ɗaya don gaba ɗayan shi duka duka eh, in kika duba duka abin da ya shafi daga binciken zuwa daga kafin zuwa maganin duka gaba ɗaya um, in ka ɗauka ka auna to gwamnatocinmu ba su ci wannan jarabawar ba ko kaɗan. Dr. Rakiya muna godiya sosai da kika samu zarafi shiga wannan zaure namu na wato pejinmu na Instagram na Freedom Radio muka tattauna akan muhimmancin wannan rana ta yaƙi da masu ɗauke da ciwon dajin bakin mahaifa da aka sani cervical kansa wacce hukumar lafiya da WHO ta keɓe a ƙarƙashin wato kulawar majalisar ɗinkin duniya wato United Nations. ga freedom asalin na bai da kayo ga tashar da ake so ake oyoyo me daki shi ya san inda ke ta ga freedom duk anan ake koyo ayyuka sab sab sab freedom ke ta